sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da su ga dama. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Baba ya Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta kafa kwamitin wucin gadi da zai duba kame wasu alkalai da jami'an 'yan sandan farin kaya suka yi. Sai kuma yadda mun tattalin arzikin ƙasa ya sa wani bawan Allah da matarsa ta haifi 'ya'ya uku gaba ɗaya ya tsere ya bar matarsa tasa. kana usman ahmed kabar zai shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba sai kuma sakonnin da ku masu aure kuka aiko mana amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban cibiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya laraba cewa yankin gabashin aleppo na siriya ya zama wani dandalin kisan al'umma inda aka kashe mutane sama da 400 kuma kusan 2000 suka jikata a cikin wata ɗayan da ya gabata akasarin mutanen waɗanda hare-hare ya rutsa da su duk yara ƙanana ne in ji shugaban cibiyar bada agajin stephen o'brien a cikin rahotonsa na wata-wata na aikinsa na shigar da kayan agaji ga mazauna yankin wanda ya ke ɗaiɗaita wanda ya gabatar ga majalisar ɗinkin duniya ɗin ya sake maimaita zargi da sakataren majalisar ɗinkin duniya da babban kwamishin kare haƙƙin bil'adama suka yi a can baya cewa gwamnatin siriya da rasha ne ke da alhakin kai hare-haren ruwan bama-bamai babu kakkautawa tun farkon wannan yaƙi wanda ya ɓarke kusan shekaru shida da suka wuce a mako da ya gabata siriya da rasha sun fara tsagaita bude wuta akan gabashin aleppo na ɗan lokaci kaɗan don ba da daman fitar da masu fama da tsananin ciwo da kuma masu rauni da kuma ba ma'aikatar agaji daman samun shiga su raba kayan agajin wanda rabon raba kayan agaji a wannan garin ya kai watanni hudu ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta la'anci gwamnatin ƙasar gambia saboda ficewar da ta yi daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc abinda amnesty ta kira babban ƙalubale ga miliyoyin mutanen da ake cin zarafinsu a faɗin duniya a yadda take ba da sanarwar ficewarta daga babban kotun ta birnin hague shekaran jiya talata gambia da ke zargin kotun da yin watsi da dubban laifukan yaƙi da ake aikatawa a ƙasashen duniya daban-daban shawarar ficewar da gambia ta ɗauka ya biyo bayan irin wannan mataki ne da afirka ta kudu da burundi suka ɗauka na ficewa daga kotun ta icc to amma daraktan nazari da gangami na ƙungiyar amnesty international a nahiyar afirka na senate bile ya faɗa a jiya laraba cewa maimakon ƙasashen afirka su ci gaba da ficewa daga kotun ya kamata su yi ƙoƙari. su yi koyi da botswana su yi aiki tare da kotun wajen warware batutuwan da ke su sai dai kuma ministan yaɗa labarai na gambia sharif bojam ya ce wannan kotun duk da cewa ana kiranta da sunan na kasa da ƙasa a ƙashin gaskiya kotu ce da ba ta da ba abin da ta sa a gabanta illa wa mutanen da ba turawa ba musamman 'yan kasashen afirka masu kallamirin lamirin ga wannan kotun sun ce kotun ta fi mai da hankalinta akan kasashen afirka ta yi watsi da laifukan yaƙi da ke faruwa a wasu sassa na duniya daban-daban har aka ba da misalin cewa daga cikin shari'o'i goma da kotun ta yi aiki a kansu zuwa yanzu ɗaya ne tak ba wanda ya shafi afirka ba ana sauraron wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yar takarar shugabancin ƙasa a nan amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ninka abin da abokin karawanta na republican donald trump yake kashewa na zunzurutun kudade a gwagwarmaya da suke yi na shiga fadar white house amma dai trump ya faɗa jiya laraba cewa zai zuba ƙarin makudan kudin aljihunsa a cikin yakin neman zaɓen nashi a cikin makonni biyu da suka rage a yi zaɓen ranar takwas ga watan gobe ta nuwamba rahotanni da 'yan takarar suka gabatar ga gwamnatin amurka na nuna cewa hillary clinton tsohon sakatariyar harkokin wajen kasar wace ta himmantu wurin ganin ta kafa tarihin zama macin farko da ta ɗere a kan kujerar shugabancin amurka ta tara makudan kudade da suka kai miliyoyi na dala 950 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaya kallabin rahotannin namu da rahoton kafa kwamitin wucin gadi da majalisar wakilan Najeriya ta yi na gano dalilin da ya sa 'yan sanda masu sanya da farin kaya suka kai wa wasu alkalai hari. Ga madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. farmaki da samame cikin dare da hukumar tsaro ta farin kaya ta kai wa manyan alkalan shari'a ko joji joji a bisa zargin su da cin hanci da rashawa shi ne ya sa majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitin mutum goma sha ɗaya honorable garba datti muhammad shi ne shugaban kwamitin wannan karamar kwamiti ko kwamitin wucin gadi da aka kafa a za ta binciko ne dalilin wannan shin ko ita hukumar dss tana da hurumin da za ta yi wannan koko ba ta da shi to duka a tsarin da muka yi za mu gayyaci kowa da kowa tun daga ministan shari'a watan antony general na ƙasa zuwa director general na dss zuwa ga su alƙalan da aka je aka yi a gidansu sannan za mu gayyaci wasu ƙungiyoyi kamar irin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawan da shugaban ƙasa ya kafa ƙungiyar national human rights commission za mu gayyaci kamar nba wata nigerian bar association ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa za mu gayyaci hukumar njc mai kula da hukunta alkalai har da hukumar efcc ta yaƙi da cin hanci da rasha hukumar icpc hukumar code of conduct biru da sauransu duka za mu gayyace su. Wannan mataki da majalisa ta ɗauka ya sa wasu 'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa nuna goyon bayansu akan aikin da kwamitin zai yi. Barista Raf Agama lauya ne mai zaman kansa a abuja kuma ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa all the actions taken by the department of state security service vis-a-vis -vis that of the nba as it stands in their latest outburst let me use that word is wrong Raf Agama ya ce duk matakin da hukumar tsaro ta ɗauka akan manyan alƙalan ba daidai ba ne, to ko menene daidai? Raf Agama ya ƙara da cewa By the provision of the Constitution, NJSC has the power to regulate the operation of the judiciary, the appointment, the removal, the punishment for any complaint in maybe by way of misconduct against the judicial officers. That is the function of the NJC. Hukumar kula da ayyukan alkalan kotuna ita ce kadai ke da hurumin daukan wani mataki na horo ko akasin haka akan alkalai a wannan shi ma barista gabriel ashi ya tofa albarkacin bakin bakinsa inda yake cewa doka ta sha tara ta da da tamanin shida ta raba nso wuri uku da dia da nia da sss sss abinda doka ta ce sai tsaron kasa kuma shugaban kasa ko majalisar kasa tana iya ƙara musu aiki da za su yi amma ta bangaren internal security that is to say abin da ya shafi tsaron kasa a wani zama da majalisar wakilai ta yi ne dan majalisa kingsley chinda ya koka a kan farmakin da hukumar tsaro ta farin kaya ta kai wa wannan manyan alkalan cikin dare abin da ya sa aka kafa wannan kwamitin kuma aka ba shi wa'adin makonni shida ya yi bincike kan al'amarin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu kai ya san girma ya san yabo haka mu zo mu ga alƙali abu ai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da ya waɗe ku to daga batun kwamiti sai kuma na tsadan rayuwa wanda ya sa wani majidanci ya bar matansa da ta haifi 'ya'ya uku ya gudu ya bar mata saboda rashin abin zaman gari ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton tuni wannan matsala ta rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa ta soma tilasta magidanta guduwa suna barin iyalansu a jihar adamawan batun da yanzu ma ke kara barazana ga rayuwar ma'aurata na baba nan mako shine ace wanda wani magidanci malam muhammad ya yi biyo bayan haifa masa yan uku da matarsa ta yi da yanzu haka ke kwance a asibitin kwararru tare da jariran da ta haifa cikin wani mawuyacin hali malama maryam ita ce matar da ta haihu ta ko bayyana min halin da suke ciki a yanzu tare da jarirai uku da ta haifan saloli na dai ban da shi kuma ina cikin rashin lafiya kuma yara abun da za su sha madara babu kuma bamu da karfin saya abun da ya dace in ci kuma tun da na aihun na gaskiya ban ci ba ina son taimako don allah taimaka min e na gaya masa ce min zai dawo kwanan nan zai nemo kuɗi a yara kan ba masala sai dai matsalan guda ɗaya ne maganan abun da za su sha madara eh kudin da yawa ba mu da karfin siya kuma nono baya isan su sam sam ma baya isan su belle ban da lafiyan nan nono babu kawo yanzu dai likitoci da kuma jami'an asibiti ne ma ke taimakawa maryam wajen kula da waɗannan jarirai mrs salivia ahmad da na ba na kuwa cikin jami'an da ke tallafawan at times once or twice a year so you can see that it is not often ta ce lalle ba kasafai muke samun irin wannan haihuwa ba wani lokaci sau ɗaya ko biyu a shekara in ko ya yawa ne masu uku gaskiya ba sauki domin ko jariri guda ne mace ta haifa ai akwai wuya balantana ma a ce jarirai uku a lokaci guda ka ga shi yasa ma take fama da rashin kuzari ba ga rashin isasshen abincin gina jiki kuma gashi mijinta ba gan shi ba ya sulale ai ya kamata gwamnati ta taimakawa irin waɗannan mata because it is to handle triplets to sai dai kuma yayin da Maryam ma ke kokawa ita ko madam feshin david wata yar kabilan ibo da ita ma ta samu irin wannan karuwa na yaya uku a take a makonni biyu da suka gabata wanda ko kusan anguwa ɗaya ma suke da maryam ta ce duk da halin da suke ciki ta farkalla hi is very difficult for us kai haihuwar yan uku da wuya domin fa sai an zage dantse a ko na sayan kunzugun yaro wato pampers na mana wuya gashi babu kuɗi kuma kaya ya tsada a kasuwa kai abun fa ba sauki there is no enough money to be continue with milk every day like that na dai kokarin ji ta bakin kwamishinan harkokin mata da kuma walwalan jama'a na jihar adama alhaji aliyu tola to amma haka ta fa bata cimma ruwa ba har zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto to sai dai kuma tuni ma jama'a suka soma mai da matani game da abin da ke faruwa a yanzu ba wanda zai haifi 'ya'ya guda uku wani irin wannan albarka ya faru da same shi a gidan shi a ce ya tsallaka ya bar su sai dai illa iyaka kawai matsala na tattalin arziki da yake ganin ya zai kula da su da dai sauransu to amma kuma a ɗaya bangaren na gani ya manta ya manta da tawakkali da ya miƙa wuya ga Allah da Allah ya mishi komai da farko dai zamu ce wannan yana gaya wa duniya cewa akwai wani yanayi da kasar mu take ciki Najeriya wanda yana ganin wadda ya riga ya samu kafin wannan hukuma ya ya kare da su wannan kaɗai ya isa shugabannin mu su sani ya kamata su kawo ɗauki ma talakawan da suke mu Najeriya don ko duk abin da ya juya duk kuran da ya tashi akan talaka yake sauka ko da yake Allah baya ba mutum abin da ya fi sa. A Najeriya da ma wasu sassa da dama na kasashen Afirka, kuncin rayuwar jama'a ke fama da shi sakamakon matsalar tattalin arziki. Matsala ce da kusan ta zama tsumagiyar kan hanya fyaɗi yaro fyaɗi babba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha uku. Ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho. Wanda wannan bawan Allah fasihin mawaki ne wanda duniya ta fara sanin sa domin kuwa ya yi waƙoƙi da ɗan dama amma sai yanzu ya ce yake yin fice. azumi na 16 muka kwashe baya dangina. ofishin da ba lada ba na gode bare inda kuma yake gaya mana irin wahalhalin da ya sha musamman har zuwa kan lokacin da ya kai ga yin aure wanda kuma muka ci gaba da tambayar sa yanayin rayuwa musamman ta abota a zaman kuɗin na auren har yanzu ga dukkan alamu baka ga canji ba baka samu matsala da ita ba abokai fa abokanka da suke kusa da kai da kuma nata da suke kusa da ita akwai wani abu da suke nuna ma na haɗin kai na tallafi na goyon baya da sauransu a rayuwarka ai wato ni abokanai na ma wani lokaci na ba na kallon su a matsayin abokanai na kan kalle su a matsayin yan uwana ne haka kuma ƙawayenta ba mm. na kallon su a matsayin kawaye lokuta da dama na kan kalle su a matsayin yan uwanta ne mm. saboda lokacin da ana gwagwarmayan auren kawayen nata su ne suka koma suka zama kamar yan uwan da na jini mm. a sabanin wasu yan uwan da suka bijire ba sa komai da ita ni kuma yan uwana da ma ba su ba su ki abin ba suna so don haka abokanai na kuma sai suka zama man nima kamar yan uwa na jini duk wata gwagwarmayar duniya da aka yi da ita ake sannan kuma hmm. har kwanan gobe duk irin gudunmuwar da aka fahimci ina so a abokanai na ba ma na bayyana ina so ba in dai sun gano cewar ina da bukatar za a man kaza zan ji daɗi to ba sai na bayyana ba za ka ga wani daga cikin su ya zo ko na sani ko ban sani ba zai zo ya kawo man irin gudunmuwar da nake bukata hmm. wasu da dama suna ɗauka malam ya kawo yana da mota saboda da mafi tsira abokanan shi suna da abun hawa duk inda zan je kuma na ce ga inda zan je za a dauke ni a kai mm. duk wani abu nawa da ya tashi kafin in ci in yi amfani da kuɗi na samu abokanai na da suka shiga gaba wurin yin amfani da lokacinsu da kuɗaɗensu ma wasu da jinin su da motocinsu abubuwan hawan su mm. wannan dalilin yasa ba kowa ke gane malam ya makawa ma bai da mota ba mm. shin waƙoƙin ka tsaya waƙoƙin siyasa ne a waƙoƙin mutanen gari a waƙoƙin fina-finai wanne ne ka tsaya kai koko duka ne wato abin da ke faruwa a ita harkan da ta shafi waka kamar misali ni har kullum nakan ce da Allah ya bani idan gani mm. to ba zan yi waƙoƙin 'yan siyasa ko waƙoƙin wasu mutane ba sai dai in ma mutum waƙa saboda soyayya mm. domin yanzu haka akwai mutanen da ƙauna ce kawai ta sha na musu waƙa mm. misali Nasir Dano Dr. Hakim Babu Ahmad suna daga cikin mutanen da nema waƙoƙi saboda soyayya saboda mutane ne da suka ɗauki gabarar taimakona da rana tsaka ba tare da na musu wani abu ko kuma na nuna ina so in musu ba eh. haka kawai da kansu suka ga cewa ya kamata su taimake ni misali kakakin rundunar sojan ƙasa da kuma eh, chief of army staff doratai da kuka sheka mm. dukkan su wa'innan mutane ne waɗanda ƙauna ce ta sa na musu waka kai mm. tsaye mm. saboda duk abin da suke man ba suna yi saboda tunanin sun san da bane ko kuma a da kansu suke cewa babu yanzu eh, shugaban rundunar soja har intanet ya shiga yake magana magana malam yahaya makaho mutum ne da ya kamata kasan nan ma ta kalle shi gani na musamman don yana hmm. daga cikin mutanen da in aka taimake su za a yi alfahari da su nan gaba hmm. sannan kuma taimakon su zai kara jawo hankalin wasu mutane misali hmm. ban taɓa haɗuwa da shi ba har yanzu maganar da nake maka amma ya san cewar in aka taimake ni zan zama abun misali a gurin wasu su ma su sha'awa ka ce bari su nema ma kansu wata sana'a don in gwamnati ta gani ta taimake su to kaga wannan mutane ne da duk wakan da zan masu ba zan masu saboda kuɗi ba sai dai in masu saboda saboda soyayya saboda kauna to idan da ban da su ban da zan ce ba zan yi watsan kowa ba sai wakokin da suka shafi rayuwar al'umma farko zan sanya wanda ke mulkin duniya sarkin nan wanda ya yi ƙasa da samaniya ban hikima rabana ka ƙara mani kariya in zama mai kyamatar ɗabi'ar san zuciya kasawa ba da kasa ba kasawa ba baki daya to matsalar shine in ban yi wakar siyasan ko kuma wakar wasu ta kuɗi ba mm. ni ba zan samu kuɗaɗen da zan iya gudanar da rayuwata ba mm. domin mu nan kasan ba da a ce wuraren da in aka kana da kokarin wani abu ne za a taimake ka to da kila na samu jari ko tallafin da zan iya gudanar da harkoki na kai tsaye ba sai na mm. saurari wani ba to tun daban da wannan karfin dole sai na hada da wakokin siyasa da wakokin da suka shafi na aure ko kuma wani abu makamancin haka amma ina da ra'ayi ne na wakokin da suka shafi rayuwar al'umma kawai don haka mafi yawan yawancin waƙoƙina da za su fita a gari za ka ji waƙoƙi ne da suka shafi rayuwar mutane. A waƙoƙin da suke harkar fina-finai kuma misali za ga a ciki za ka ji ana cewa ai mawaƙa a'a MPM a'a ba su da ɗabi'a a'a wasu su ce a'a suna da kirki a'a wa'azi suke a'a ba wa'azi. Ya kake kallon harkar fina-finai da waƙoƙi gaba ɗaya kai a kan kanka? to ka san wato ni abin da nake ɗauka ita rayuwa mm. addinin musulunci da muke har yanzu kawunan malaman mu bai haɗu an fuskanci alƙibla ɗaya ba. Mm. To tunda kuwa wannan alƙur'ani ne muke karanta mun yadda alƙur'ani ne duka ɗaya. Mm. Da dama littattafan nan abubuwa ɗaya suke magana a kai kuma duk mun yadda da littattafan. Mm. Wasu abubuwa ne kalilan suka raba kawunan malaman mu sai ya zama wancan malami ga abin da ya da shi wancan malami ga abin da ya da shi wani dalilin har ya sa ma wasu sukan kafarta wasu daga cikin mu Wa'inda suke aƙida irin kaza kafare ne masu yin iri kaza kafare ne kuma gashi dukkan masallata ne. tun da har malamai wasu wani malami ya kalli wani malami ya ce mishi kafin to ina dan kana waka ko kana cin an kalle ka an ce abin da kake ba daidai bane ya dame ka ai bai kamata ya dame ka ba mu dai abin da muka sani shine waka da kake yi harshen ka shine idan ka tsaftace shi hmm. abin da kai zai zama tsaftatacce idan kuma kai amfani da shi wurin yin kalaman da ba su da kyau to za ka yi abu mara kyau kuma duk abin da ka faɗa harshen ka shine linzamin ka su don haka ni bana kallon yancin hmm. ko kuma mawaka a matsayin mutanen da suke gurɓata tarbiyya misali ai yanzu misali waƙoƙi da yawa da muke yi waƙoƙi ne da suka shafi faɗakarwa hmm. yanzu duk waƙoƙin ala kowa wata waka da zaka saurara ka ji cewar wannan waƙar tana so ta batar da mutane babu akwai mawaƙa da yawa irin waƙoƙin da suke kenan waƙoƙi na misali eh. na yi waka akan naƙuda yana ba da labarin wahalhalu da mata suke sha ne kawai hmm. lokacin haihuwa daga lokacin ciki zuwa haihuwa hmm. na yi waka akan rayuwar duniya ina ba da tarihi rayuwa ta na yi waka haka Allah ya so ana tambaya na ina amsawa wannan wakar ina isar da wani muhimmin sako ne hmm. da duk waƙoƙi da yawa da na na faɗi na maka na faɗi ni makaho ne bana gani na mm. faɗi ɗawainiyar da ne na faɗi ƙoƙarin da nake na faɗi mm. na yadda nake ƙoƙari nake kishin ƙasa ta da sauransu mm. amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da ya sa na makance ba don haka sai na ƙirƙiri waƙar haka Allah ya su za ka ga ana tambaya na ina amsa wato a ciki ne kawai na faɗi maganan cewar ga dalilin da ya sa na samu matsala. Malam aka ce mani wai kana ta jira tun ta zuwa. wai daga ina kake eh, har kake ta tsumi tun a zuwa me ke tafiya da kai a gare ni gaya mun yanzu ma'alan ya haya idan da halifa bazan ka ba a'a haka Allah ya so a gare ka da ba cutarwa dan na ji ruwan fasahohi da kuke ta zubarwa ni ma da rawar da zan a ciki da ba zan kasa ba kuma haka Allah ya so yadda duk ya tsara ya sauya shi ba kuma masu mummunan zato na taho in yi wa nusarwa kan masu da na kasa da ake yi wa kallon garwa. Da akwai hurumin mu kan hikima da ake faɗakarwa. Da muna da bazarrawar da ba za mu ƙi mutaka ba. A'a. Haka Allah ya so. to malam yahaya a nan za mu dakata sai wani makon za mu karkare idan allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin wacce ta hada mana sauti julie leathers gresham sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya to yanzu mun zo ga labarun da suka ɗauke hankulan jaridun kasar ghana za fara sharhin jaridu ne da jaridar delegate wacce ta rawaito hurucin babban alkaliyar kasa georgina theodora woods inda take tabbatarwa al'umman kasar cewa sashen shari'an kasar ta himmantu wurin ganin an ba duk dan kasa yancin yin zaɓe jaridar ta ce a cewar babban alkaliyar hukumarta na da masana maza da mata da za su yi wannan aikin jaridar delegate ta ce tun dai wasu 'yan takara da hukumar zaɓe ta dakatar da su sun kai ƙarar hukumar zaɓen a kotu akan lamuran da suka shafi zaɓe na bakwai ga watan disamba jarida ta ce a cikin jawabin babban alkaliyan wurin bude taron shekara-shekara take yi na cikin shekaru tara justice wood ta ce lalle za a iya samun rashin fahimta a cikin kowane zaɓe duk da irin kokari da hukumar zaɓen za ta yi amma zuwa kotu ita ce mafita ita kuwa jaridar daily graphic ta yi kanun labarai mai cewa ne dr pakwasi indum ya ki amsa gayyatar hukumar binciken laifukan tattalin arziki ta yoko jaridar ta ce matakai da wasu 'yan takara su biyu da hukumar zaɓe ta dakatar da su kuma hukumar binciken laifuka da suka shafi tattalin arziki ta gayyace su su mata bayani akan inda suke samun kudaden da suke kamfe nasu sun saba wa juna jaridar ta ce a yayin da ɗan takarar jam'iyyar ppp ya ƙi bayyana gaban hukumar shi ko mai yiwa jam'iyyar apc takara hassan ayarga ya amsa gayyatan kuma ya bayyana a gaban hukumar ta yoko jaridar daily graphic ta ce wannan gayyata ya biyo bayan hurici ne da dan takarar apc hassan ayarga ya yi cewa ya kashe dala miliyan shida a cikin yakin neman zaben sa sai kuma na jam'iyyar ppp dr pakwasi indom wanda shi kuma ya biya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai kuɗin shiga takara da na masu yi wa jam'iyyarsa takara a kujerar majalisu wayannan su ne dalilan da ya sa hukumar binciken laifukan tattalin arzikin ta neme su su musu bayani inda suke samu kuɗaɗen su sai kuma jaridar ganyen times wacce ita kuma ta bugo kalaman hukumar zaɓe cewa akwai buƙatar 'yan jarida su yi aiki da gaskiya wurin ba da labaran zaɓe na wannan shekara don ya zama mafi inganci a tarihin siyasar ƙasar kuma ya kamata 'yan jarida su guji kiran sakamakon zaɓe tun kafin hukumar zaɓen ta yi hakan jaridar guardian ta ce yin haka ne zai iya tada babban rigima tsakanin 'yan siyasa da magoya bayan su in ji daraktan hukumar zaɓe a jihar arewa maso yammacin ƙasar azu busko a yingire jaridar ta ce ya kara da cewa 'yan jarida manyan abokan aiki ne da suke aiki tare da hukumar zaɓe don tabbatar da an yi zaɓe cikin nasara. jaridar Ghanaian Times ta ce a Yingre ya yi wannan kashedi ne a wurin wani taron bita na wuni ɗaya wanda aka shirya wa 'yan jarida a kan labaran zaɓe. Daga ƙarshe sai jaridar da Chronicle wacce ta rawaito kira da shugaban ƙungiyar manyan masana'antu da ƙasar Ghana Mr. James Asari Aje ya yi ga ma'aikatun kuɗi da su riƙa ba kanana da matsakaitan kamfanoni rance ba tare da samun wani tsaiko ba. Shugaban ya ce ya kamata ma'aikatun kuɗi su bullo da tsare-tsare da zai ba ƙananan kamfanonin daman samun rance ko a ina suke a cikin fadin kasar jaridar da chronicle ta ce mr asari aje ya yi wannan huri ne a wurin wani taron reshen kungiyar ta birnin tamale a jihar arewa jaridar ta ce wannan taron da ya haɗo mambobin kungiyar a jihohi ukun arewacin kasar ghana ya samar da fasaha da shawarwari da mambobin kungiyar ke bukata da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban gaja mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To hakika wannan bashi da Muhammadu Buhari zai cewa Najeriya mu bamu ga amfaninsa ba. Domin me ina kudaden da ainihin gwamnatin muhammadu buhari ta ce waɗanda suka jagoranci gwamnati a baya na pdp sun sata a ce wani ya saci biliyan kaza wani ya an karɓi biliyan kaza ina wannan kuɗin suke ba za a ɗauko su a yi wa mutanen najeriya aiki da su ba sai an ce an ciyo bashi a wata ƙasa dala biliyan talatin mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya do allah boa ku min da sakona ga lahirin al'ummar najeriya mu miliyan 180 babu shakka bayanin da shugaban kasa ya fitar na ciyo bashi dala biliyan 29.9 babu shakka a dukkanmu gaba ɗaya mu maza da mata 'yan najeriya abin murna ne da farin ciki domin kowa ya san wanga bashi tsabtatacce na saɓanin basu sukan da gwamnatin da na gabata ka cewa na a ciwo a zauna a yi yaso su to wanga bashi ne wanda za a ci wanda za a zauna a yi aikin ci gaba ɗari bisa dari to ma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a karo na farko kenan a tarihi amurka ta janye jefa kuri'a a kan kudirin da aka gabatar a majalisar ɗinkin duniya na cire takunkumin tattalin arziki da kasuwanci a kan da aka ɗora wa ƙasar cuba tun shekaru 60 da suka wuce tun shekaru 25 da suka wuce ne kowace shekara sai fa majalisar ɗinkin duniya ta nemi ƙasashe sun jefa kuri'a a kan maganar kawo ƙarshen wannan takunkumi da aka kakaba wa cuba a zamanin yakin cacar baki tsakanin ƙasashen yammacin duniya da kuma na gabashin turai a wancan shekara dukkan ƙasashen duniya dai banda amurka da isra'ila suka jefa wato ƙuri'an amincewa da cire wannan takunkumin. fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu dai bata tuntuɓi gwamnatin philippines a kan barazana da philippines din ta yi ba na cewa tana neman yanke hulɗan harkokin soja da ƙasa wato da ke tsakanin ƙasashen biyu sanarwar ta fadar white house dai ta zo ne a ranar da shugaban na philippines rodrigo tudete ya sake barazanar cewa zai yanke wannan hulɗan da ƙasar amurka To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba sa yanzu a mai kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makiri da Tiyan gabatarwa da Solomon Abu da ya bada umarni. Sai injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da ranar da karfe 4 ku sake jin wasu abokan abokan aikin mu da wani sabon shirin. Sai an jima ku.